أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta juma'a tara ga watan rabi'ul akhir alif da ɗari hudu da arba'in da hudu wace sai daidai da hudu ga watan nofamba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu muna nan a cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi olowul himma littafin da yake zaburar da mai bacci sannan kuma yake ƙara ma na farke karsashi da kuma yin abin da ya kamata ɗaya daga cikin manyan magabatan malamanmu a shekul allama muhammad bin ahmad bin ismail al-muqaddam Shi ne ya rubuta wannan littafi kana wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga masallacin bilal ibn rabah radiyallahu an wanda ke kan titin kumaye a PRP junction cikin karamar hukumar Kaduna ta Kudu a cikin jihar Kaduna ta Najeriya satin da ya wuce mun kwana a shafi na ɗari darasi na nawa ne jama'a ko ba ku rubuta darasa na darasi na shida, wato fasali da yake mana bayanin yadda ainihin sahabbai radiyallahu anhum suke wa duniya ɗaukan sakainan kashi ba wani mutum daga cikinsu wanda yake kwana da tashin wayya rayu kullum tunaninsa Allah subhanahu wata'ala ya sa ya kyakkyawan ƙarshe mun kuma karanto misalai daban-daban daban wanda za ka ga mutum ya yayi komaji yi kirari a cikin yaƙi, ya jefa kanshi cikin makiya wani ya sha wani a kashe shi haka duk gaba ɗaya suka dinga rayuwa saboda sun tabbatar da cewa wannan duniya ba matabbata ba ce imam shafi'i na cewa inna lillahi ibadan futana tallaqud dunya wa khaful fitana lallai Allah subhanahu Ta'ala, yana da wasu bayi zakakurai masu hazaka sun saki duniya a lokacin da suka ji tsoron fitina muna fahimta to yau insha Allah za mu tashi a darasi na 77 shafi dai na 305 daga cikin misalan da malam ya rairaye kado ya kawo yace wa an Muhammad ibn Thabit bin Qais bin Shammas al-Ansari an ga wurin ko an samo daga muhammad dan sabit dan qais dan shammas mutumin madina radiyallahu anhuma shi sabit bin qais in ba ku manta ba shine mai yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khutba wannan muka karanto da ku a wasu wuraren kawai sai aka neme shi a majalisi aka rasa ina sabit yace aini kama a cikin ashifa ne muka karanto ce ya rasulallah ni aiki na ya lalace saboda Allah subhanahu wata'ala yace ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ya ku waɗanda kuka yi imani kar ku ɗaukaka sautin ku sama da sautin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ya ce ni kuma zan tsaya a gaban ka ina ɗaukaka sauti na saman naka don haka sai na ji tsoron ni aiki na ma ya lalace ba ni da amfani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace za ka rayu kana abin godewa sannan za ka yi mutuwa ta shahada to ɗansa mai suna Muhammad ci ya rawaito qala yace lamman kashafa almuslimuna yawmal yamama a lokacin da musulmai suka kwaranye ranar yakin yamama wato yakin abin nan ma'arakatul murtad eh, abin nan ar ko hurubur ridda yakin da aka yi na ridda wanda aka kashe kusan mahaddata Alƙur'ani mutum kusan 70 qala salim maula abi huzaifa salim bararran bawa na abu huzaifa ibn al radiyallahu anhuma sai yace ana cikin wannan yaki ma hakaza kunna naf'al ba haka muka zamo muna aikatawa ba ma'a rasulillah tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa hafara li nafsihi hufra shi salim sai ya haƙa wa kansa rami radiyallahu an wa kama fiha ya tsayu a cikin ramin wa ma'ahu rayatul muhajirin yau ma'iz a wannan yinin yana rike da tutan mutanen makka radiyallahu an a cikin rami ya ɗaɗɗaura kafafunsa yadda ka san kun san za a jefa mutum duk da ba mu taɓa gani ba haƙa rami ake kamar rijiya sai ya shiga har zuwa kusan cibiya sai a mai da ƙasa ta yadda yake babu yadda za a yi gudu sai a dinga masa ruwan duwatsu ana fahimta to haka yayi ya haka yana rike da tuta faqatal kuma a cikin ramin yake yaki hatta qutila yawmal yamama har sai da aka kashe shi ranan yamama shahidan yana mai shahada sanata natai 10 shekara ta goma sha biyu bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ka duba a yau a cikin waye zai wannan Barin buga maka dan misali Allah ya tsare kai ne ake magauta ko makiya ko kuma barayi Allah kai mana tsari su farmaki gidanka ana fahimta to ina jin iyalanka da 'ya'ya tsallakewa za ka yi kai <laughs> ai ba za ka tsaya ba za ka nemi taimakon Allah Kai so masu in ma ka kasa hawa su za su iya cici baka ka gudu me yasa saboda gani suke rashin baba a gida gida ya faɗi kai ma ba za ka tsaya ba ana fahimta ba za ka tsaya ba za ka yi ta kanka to abin da nake so nuna da ni da kai da shi da ita do abin tausayi ne me yasa saboda Allah subhanahu wata'ala ya ɗaura mana jarrabawa da ba yadda za mu yi da ita ita ce mutuwa zan mutu za ka mutu za ta mutu zai mutu amma da tsoro da precautions ɗari ba zai tsiratar da kai daga ita ba shi sa masu iya magana suke cewa innal hazara la yunji min alqadar dari dari da kariya baya hana mutum ya fada wa kaddarar da aka rubuta masa to ashe abinda nake faɗi kullum ba wai medical check-up ba shi ba ne ainihin mafita a'a mafita sai ka bi Allah subhanahu ta'ala saboda duk sanda abin ya zo ya tare ka to dama ɗan gwargwadon ɗan shiri kana nan da shirin to amma aka ce ka fada wa mutuwa kana aika aika malam ka ce ma Allah ne kaga cikin mu ba yadda za a yi a ce ana yaƙi wai ka zo ka binne kanka a rami dan karka gudu to za ka ma ba kanka uzuri ne duk inda ka samu kawai shi kenan yadda wasu ke cewa za ka ranta a nakari to abu ne wanda yake ya kamata mu gane waɗannan abubuwa an ba mu jarrabawa muna kuma cikinta kuma a cikinta za mu tafi amma sai ka gama muna wasa mun magauta mun shagalta hankalinmu ya nisa Wa an anas مالك Malik, الله an samo daga Anas dan Malik Allah ya kare shi da yadda قال ياتي مررت يوم اليمامة بثابت بن قيس بن شماس ranan yamama na shuɗe da sabit ɗan kais ɗan shammat kaga wancan riwayar ɗansa ne ya rawaito yanzu shi da kansa ne shi ma yana fagen yamama shi ya fita ana fahimta ɗansa ya fita kamar za ku tuna cikin karatunmu ina ga asuwar ne ko a cikin rijal ne umar da shi da ɗan uwansa radiyallahu an yana da wani dan uwa ina ga abu abul khattab ne sunan shi ko menene sai suna rige-rige Umar ya ce da shi radiyallahu an ga surke ya ka sa ka kare kanka ya ce a bar kirjin makiya Allah su dake shi baka ainihin wato bai kai din nan baka fi ni son shahada ba yayin ke gaya masa yayi ga surke ka kare ka saboda sara ko mashi yace a'a bar kirjin a dake shi domin so nake a riga ka shahada ana fahimta sai nake baku labari wani lokaci wani mutum ɗan shekara saba'in yana da hali sosai ya yi zanzaro shekara saba'in ya yi zanzaro ga kai ya su ɗaya da nake cewa kaman zabo saboda babu gashi ana tafiya ana kwango wani ce kai ranka ya daɗe kafai kyau in bacin shekaru don ka tafi ce na tafi na i'm just 70 i'm just 70 <laughs> bai tafi ba ya, sai bani tausayi to 70 malam ai kana cikin border kuna ta damiyaga da migration a border already kana border amma ka ce wai wai am just 70 you are still targeting ahead za ka samu su shekaru ba wanda zai wannan tunani sai wanda ya rudu in ka kalla gefen ka karka tafi da nisa ko shekarunka yau 25 ne ko 30 idan ka kalli ka yau ba su to bari a ce ka zai kada sabai kai da ya kamata ka zana ka dinga rusa kuka ka dinga rusa kuka saboda kawai abin ya zo kai kanka ka fi kalle ma kanka mutuwar kuma na nesa ma ya fi kalle maka mutuwa dan duka organs ɗinka yanzu da light sun sassaki ba aikinsu ba zai zama kamar na 25 da 30 ba ana fahimta don haka sai na wuce da shi wa huwa ya tahannaf in an ce hanot wato turare da ake sawa mamaci kun san ana sa mata turare shine hanot ya san sa turare irin wanda ake mamaci ake sa masa fakultu ce ya am ya dan uwan baba ala tara ma yalqa almuslimuna wa anta hahuna shin baka ga abinda musulmai ke haduwa da shi ba kai kana nan ya kawo qala rawi sai ce fatabassam sai sabit sai dariya radiyallahu an thumma qala sannan sai ce al'ana yabna akhi yanzu ne na shirya ai ko daga ba zaune nake haka ba falabisa silaha ya sanya makaminsa wa rakiba farasa ya hau dokinsa hatta ata saf sai da yazo sahu cikin musulmai fa sai ce uffil li haula wa ma yasnaun tir kai co da musulmai da abin da suke aikatawa haka ake saran su haka ake kashe su wa qala lil adu yace da waɗancan masu ridda uffil li haula tir da waɗannan kai co da waɗannan wa ma ya'budun da abin da suke bauta ma Kallu an sabili yace ku bar hanyarsa ya'ani farasa Ba zan mahau dokin ba ku saki dokin ya tafi hatta asliya bi harriha ko hatta usla bi harriha har sai an dandana mani wutarta mutuwa ko koma shi fa amal sai ya tasawa makiya fa qatala hayyaki hatta qutila radiyallahu an har sai da aka kashe shi kaga kullun tunanin ana fahimta wa an abdullahi ibn abi musa al-ash'ari an samo daga abdullah dan abu musa al-ash'ari radiyallahu anhuma qala yaji sami'tu abi naji babana shine musa bin abin shine abdullahi ibn musa wa huwa bi hadratil adu yana gaban makiya yaqulu yana cewa qala rasulullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inna abwabal jannati tahta zilalis suyuf lallai ƙofofin aljanna suna karkashin inuwan takubba ne inuwar aljanna a karkashin takubba suke faqama rajulun rasul hay'a sai wani mutum ya tashi mai kura cidin cidin faqala sai ce ya aba musa ya kai baban musa anta sami'ta rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kulu haza shin da kunnuwanka kai kaji annabi alaihi salatu wasalam yana faɗin wannan hadisi qala sai ce na mai eh, na ji da kunnuwana ai ba zan faɗi abinda ban ji ba qala sai yace faraja ila ashabi shi wancan mutum sai ya koma wurin abokanansa fa qala sai ce aqra'u alaikum assalam ina karanta muku sallama sun makasara jifna sai sai ya karya gidan takobinsa wato kube wa huwa ghimdu kube ana kiran shi qirab ana kiran shi ghim ya karya fa alqahu sayyab thumma masha bi sayfihi ila al'adu sannan ya tafi da takobinsa wurin makiya fa daraba bihi yayi duka da takobin aka dake shi hatta qutil har sai da aka kashe shi to mu kaga duk wannan jihadin fa babu su a yau waye cikin mu kwalba ta taba yankan shi ko allura ta tsire shi ko kaya ta take shi ko aska ta raunata shi saboda kawai ya fita wa'azi ko ko ɗaukaka karma Allah subhanahu ta'ala duk wannan jihadin babu amma wancan abu ne ake gaba da gaba kai kana nema ana neman ka zaka sara a sare ka zaka harba a harbe ka duk wanda yake sauri cikin ku shine zai koma ga Allah subhanahu ta'ala mu ba wannan kuma sallan ma ita ce kawai ta rage ta gagara waye ciki mu ba kowa ya taba fidda zakka ba saboda baka mallaki nisabi ba ba kowa ciki mu ya taba zuwa hajji ba ana fahimta to sai menene rukunan sai kalma ce ta rage sai azumi shi kuma kana yi rabi da rabi kayi ka buɗe baki da naman mutane kayi sahur da naman mutane a ba haka muke mun misali sai wanda Allah ta yi wa rahama ka ɗauki azumi amma ka buɗe faifan wannan ka suɗe ka ƙwalƙwale har can can ɓargo ka lashe ka suɗe ka tanɗe sannan ka buɗe malam kamin shi ma ka suɗe ka tanɗe sannan ka buɗe wancan ka suɗe ka tanɗe to me ya rage mana sallah ita kuma an da mutum ce in ta ƙwace, to a gaban Allah za mu shari'a da ita to ya kamata kowa ya gyara hausawa suna wata magana ba kowa ke ta ba ba a fafe gora ran tafiya dukkanmu nan matafiya ne ana fahimta wani tafiya shi za ta yi tsawo wani tafiyar tashi matsakaici yake wani gajera ce wani kuma tafiyar za ta zo mashi suddenly ba zata wani kuma sai an tatse shi ya yi jinya ya yi jinya kowa da irin yadda za ta zo mata to amma ka zama very active kana bin Allah tun kana da dama subhanahu ta'ala so in abin ya taso ta yadda yake baka iya fita masallaci baka iya azumi baka kaza baka kaza to waɗancan ayyukan kamar yadda hadisi ya nuna su ba za su yanke ba za a ci gaba da remitin ɗinka ana sa maka lada to amma kana da lafiya ba ka yi su ba kana ga sai rashin lafiya ta same ka ne za ka yi ana fahimta malamai wa hadha sayfullahi ta'ala wannan shine takobin Allah subhanahu wata'ala wa farisul islam mayaƙin musulunci wa mashahid zakin karabka wurin yaƙuƙa qa'idul mujahidin jagoran mayaka abu sulaiman baban sulaiman khalid ibn al-walid shine khalid dan walid radiyallahu an wa ya yardi masa yana cewa hadarathu al-wafatu qala lamma hadaratul wafa a lokacin da mutuwa ta zo Khalid radiyallahu an sai yace ce laqad shahidtu mi'ata zahfin aw zuhaaha na halarci ya koka ɗari ko kusa da haka yaƙi ɗaiɗaiɗaya guda ɗari ko kusa da ɗari wa ana a mutu ala firash gani nan zan mutu akan katifa kama ya mutu ba'ir kama yadda raƙumi ke mutuwa falana matsa'ayunul jubana kada Allah ya sa idanuwan matsorata ya yi bacci saboda ai matsoraci bai iya bacci kuma bai iya zama gwani ko wane ne kuma ko danwa sai ya mutu addu'a ce to duk wani matsoraci kada Allah ya sa idan shi ya rintsa to ka duba abin da mu rairaya mu fahimta da ni da nake magana da kai da kake saurare kowannen mu fata yake ya mutu a cikin dangi da iyaye da yan uwa ko ba haka bane jama'a to amma shi ka duba ya halacci yaƙi ɗari kullum fatan shi a cake shi ya mutu amma Allah sun ta'ala bai ba shi wannan ba wa rawa asim ibn bahdala asim dan bahdala ya rawaito radiyallahu an an abi wa'il daga baban wa'il qala ya ce lamma hadarat khalidan alwafa qala a lokacin da mutuwa ta halacci khalid dan walid radiyallahu an sai ya ce laƙadi talabtul katla mazanna haƙiƙa na nemi mutuwa a duk inda nake zaton samu duk inda yaƙi yake nake tunanin mutuwa ta taso nakan neme ta ni ke nemanta ana ko fahimta falam ƙaddar li illa an amuta ala firashi ba haka aka ƙaddaro mani ba sai dai mutu gani nan kamar raƙumi akan katifa. wa min amali shay'un arja indi ba ni da wani aiki da nake da kwaɗayi a wurina ba da tauhid bayan tauhidi min lailatin bittuha fiye da wani dare da na kwana a cikinta wa ana mutatarris ina sanye da surkina wasu ma'utu hillo ne sama na haska ne da kalmar hilal nan tawdiru subha muna dakon asuba hatta nughira ala al har mu farmaki kafirai yace wannan abu da nayi shine kadai nake roƙon Allah ya rahama mani saboda wannan daku. kawai mun tsaya mun yi layin ambush muna jira asuba ta yi mu farmaki kafirai yace to wannan aiki ina tawassuli da shi Allah ya rahama mani in samu in yi shahada sun maqal sannan sai yace idza idan na mutu fanzuru ila silahi wa farasi ku dubi zuwa ga makamina da dokina faj'aluhu uddatan fi sabilillah ku sanya shi ya zama tattali kaya cikin hanyar Allah subhanahu ta'ala falamma tuwfi a lokacin da ya rasu kharaja Umar ala janazat Umar sai ya fita radiyallahu an zuwa wurin janazarsa fa zakara sai ya ambato wannan magana ka. idza ana mit in na mutu kaga shi saboda mutu yake nema ba fa dukiya ya bari da gidaje da kadarori da kaza ba makami ne da doki kawai su akan su ya rayu su kuma din yace a ɗauke su a sanya su cikin hanyar Allah subhanahu wataala sai Umar ya tunato wannan magana radiyallahu anhuma sai yake cewa ma'ala alil walidi babu bai zamo ba akan dangi ko iyalan ainihin Khalid dan Walid yafahna ala Khalid min dumu'ihin bai zamo dole su zuba mu da Khalid hawaye ba radiyallahu an ka su zuba masa da hawaye malam kun naqan matukar ba kura bace za a tayar in ba kura bace za a tayar fa asar bihi naqa wato dawakai su in dai ba dawakai bane za a kada su tashi ana fahimta to dan kai ku zauna ku dinga ainihin eh, zidda hawaye yace wannan bata lokaci ne Khalid insha Allah ya dace aulak laka ko kuma saran takubba in ba su ne za a yi ba to ba ku da bukatan ku da hawaye ma'ana laklaka ne eh, sautin takobi in ba shi ne za a tunato kuma takobin gashi ya ce a bada dokin ma ce a bada to in dai ba kura ce za a tayar a fagen yaki a tuna da khalid in ba takobi bane za a sara a tuna da shi radiyallahu an to ba lalle ne ku zudda hawayen ku saboda mutuwa irin ta mutum ne wanda ya dace insha Allah ana fahimta to kaga duka waɗannan abubuwa darussa ne suke karanta da mu ba ɗan kaɗan ba rayuwa za ka duba za ka duba in ka kalli ka tuna baya wasu shekaru kaɗan in ka kalli kanka a madobi sai ka ga in bacin kai ne da ya kace ɗan uwanka ne ma ba kai bane a to ka canza mana malam <laughs> ka zama wani abu daban kai kanka ka san yanzu lalle abin nan tafiya ta zo an zo wurin saboda aiko maka da manzanni guda uku launin jikinka bayan ƙarfi furfura bayan gashinka da baki ne ana fahimta sannan kuma wato baya ga rauni da jikinka yayi furfura sannan kuma lafiyar jikinka ma kai ka san ba irin ta wancan lokaci bane mun tafi janaza sai wani mutum ana tsaye ce ya haƙuri ya ce alhamdulillah kaza kaza da sauransu sai ce to yaya jiki jama'a ah, sai lafiya ta kalle ce a duk mutumin da ya shekara hamsin da ka gan ka ce mala ya jiki ai bai da lafiya kuma yana da wahala sai ɗaiɗaiku ka kwana bakwai baka ji wani wuri ya ansa ba sai ɗaiɗaiku cikin mutane to in ka fara jin waɗannan abubuwa to ka san saƙonin ne ake nuna maka ana ta kai ka zuwa ga saƙon to in aka kai tura ta kai bango sai ka ga yunkurin ma ka kasa tafiya ka kasa shikenan in mai tsawon jinya ne haka shikenan sai an ina wane ai Allah ya masa ruku a gida subhanahu ta'ala yana nan yanzu bayan gida a kwance za a kwance to baka bukatan a ce maka ka shirya ka yi damara kullum sai ka zama cikin shiri saboda at any given time ana iya kiranka malamin muna fahimta malam yace wa qad balagha min shaja'atihi fi ba'd hurubihi jarumta irin ta Khalid ta kai radiyallahu anhu a wasu daga cikin yaƙoƙa annahu bainama kana al furs yunazzimu sufufahum an zo za a yaƙi sai commander jagoran farisa yana ta shirya sahun farisawa sahu sahu sahu sahu idza bi khalidin yanqaddu alai sai kawai ga Khalid radiyallahu an ya farmaki shi wancan Kwamanda. wa yahtazinuhu bi shidda ya tacife shi ya rungume shi da ƙarfin tsiya wa yahtifuhu sannan ya fincike shi kalbar irkhatib yadda ka san walƙiya mai tafi da idanu haka kawai fincike shi Waya yati bihi asiran ya zo da shi a daure baina zira'ihi a ainihin cikin zira'insa ila jeshin musulmin a gabar rundunar musulmai amama zuhulil kuffar a cikin ɗimuwa da ɗumaucewa irin ta kafirai min hadhihi shaja'a game da irin wannan jarinta a najira yar kaɗan wa zai yi wannan kwamandan na yaƙi mamaya kawai ya osmatin ya tafife shi ya rungumo to ana shirye-shirye yanzu ga kwamanda a hannu to ina maganin yaƙi ko a yaranmu na yau in an kama kwamandan soja ko na 'yan sanda ai shi ke na yaƙi ya ƙare ai shi zai ba ku instruction to kuma yana hannu sai dai ce muku to ku saurara ku bari kawai yanzu sai yadda ta yi ana fahimta to haka mutanen nan suka rayu malam ba su taɓa tunanin duniya kaza da kaza da kaza amma kullum ɗan adam yana tara abin da ba zai ci ba kullum kana tara abin da shi yana ƙaruwa kai kuma kana ƙarewa kullum kana tunkaran ƙabari kana barin maraya amma kuma ba kowa ke iya fahimta ba na yi magana wani lokaci nake cewa dukkan mu nan mun taso muna yara duk sanda ka haifi yaro ana fahimta idan an zano miji shekaru sittin ne ko talatin misali to kai kana jin daɗi ka samu ƙaruwa duk sanda yaron nan ya kai kullum kana farin ciki cewa yaronka yana girma yanzu ya zama saurayi ko yanya ta zama budurwa to in talatin aka rubuto mata kai a wurinka ne ya girma amma a wurin Allah subhanahu ta'ala ya ƙare yana ƙarewa ne saboda wanda aka rubuto ma talatin ya a biyar sana kai kullum kake tunanin ya girma ya zama saurayi ta zama budurwa yanzu ya kai bari ya kawo lokaci ya taimaka mani amma kullum karewa yake kai baka san yana karewa ba ana fahimta kamar yadda kake karewa haka kuke karewa tare da shi to jim kaɗan sai kai da shi wani zai riga wani وفي حديث عبد الله بن حذافة رضي الله عنه أتكين حديث عبد الله أو حذافة السهم الله يكاريش ده أنه أسره الروم روما واسن كامش أسره الروم روما واسن كامش فحبسه طاغيتهم في بيت bijirarrensu daga ciki sai ya ɗaure shi a cikin gida ya daura abdullahi ibn hudafa radiyallahu an fihima mamzujun bi kham a gidan akwai ruwan da yake gwame da giya wa lahmi khinzirin da kuma naman alade wa lahmu khinzirin mashwai da naman alade gasashe yadda kasan ana gasa tsire haka aka gasa wannan naman alade liya yakula wa yashrab al-kham aka kawo masa shi abdullahi ibn huzafa radiyallahu an ya ci naman aladan nan ya sha wannan giya wa tarakahu salasa shi wannan bijirarren shugaba sai ya bar abdullahi ibn huzafa radiyallahu an kwanaki guda uku falam yaf'al abdullahi ibn huzafa radiyallahu anhu bai sha ba thumma akhrajuhu hina khashu mauta sannan sai suka fito da shi a lokacin da suka ji tsoron kada abdullahi bin huzafa ya rasu radiyallahu an faqal sai ya ce shi abdullah radiyallahu an wallahi na rantse da Allah laqad kana li Allah subhanahu ta'ala ya halatta mana in ci naman nan kuma in shagiyan nan li'anni muttaf domin ni na kuntatu da buƙatuwar waɗannan abubuwa kuma duk mutumin da ya faɗa cikin kunci a an masa abin ga hurrimat alaikumul maitatu والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ضبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشان اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام faman ittara fi mashmasatin ghayra mutajanifin li'is fa inna duk waɗannan abubuwa da aka ambato mushe ana fahimta jini naman alade dabba da ta gangaro da wacce aka maƙare da wace aka dinga bugunta har ta tafi duka waɗannan abubuwa in ka kuntata zaka iya ci an halarta, kuma shi ya kuntatu tunda kwana uku ba ci ba sha amma ya ƙi ka ji abin da ya ci. sai ke cewa walakin sai dai lam akun li ushmitakum bidinil islam ni ba zan sa ku daɗi da addinin musulunci ba ashamata shine jiyar da makiya daɗi ana fahimta wato annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance daga cikin addu'ar da yake yana cewa Allahumma ihfazni bil islami qa'ima wa ihfazni bil islami qa'ida واحفظني بالإسلام راقدة ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك wato abin da addu'ar take cewa Allah ka tsare ni da musulunci ina tsaye ka tsare ni da musulunci ina zaune ka tsare ni da musulunci ina kishingide sannan kar ka sanya maƙiyi ko mahassadi ya ji daɗin wani abu daga gare ni ita ce addu'a da haruna dan uwan annabi musa alaihi masalatu wasalam yayi fala biyar a al'ada wala taj'alni ma alqawmi zalimin kar ka sanya makiya su ji daɗi don haka duk abin da za ka yi maki ya ga ka kasa ka gaza ya ji daɗi ya sa ruwa ya sha ba a yi sai ce to ni kuma saboda kuma musulunci dariya ba zan ji yadda ku daɗi da musulunci ba gane ni kuntata a rasa rayuwata da a ce ai musulmi yayi kaza to mutum nawa ne masu irin wannan ayyuka jama'a kana musulmi da muru da kaza amma sai ka je ka ga wani aiki inda ka sama musulman ba kai ne cin riba misali kai ne satan kudin al'umma ina karanta wani bayani wanda ba san ingancin shi ba cikin kokari da ake a sauyin kudin nan ake cewa ɗan dan siyasa da ya taskace kudi a gidansa 500 billion yana targetin zaɓe sannan a wani gwamna na north central shi kuma an samu 130 billion against 2023 kusan da ya 4 about 4 hakan nan ba miliyan ba biliyan to shi sa ni nake da tunanin malamai sun yi azarbabi wurin magana kan canji ita duniya da kake gani musulunci ne kaɗai za ka riƙe shi ne bai da side effect amma duk abin da ka sani na duniya yana da side effect ɗinsa bari fito muku da magana ai za ka yi ana cewa wane mutumin kirki ne ko wane mutumin banza ne to shi mutumin kirkin ba fa wai 100% part is perfect bane a'a alkhairin shi ne yarin rinjaye sharrinsa don haka sai zaman kirki shi mutumin banzan ba wai extremely bad bane a'a akwai wasu halayyan suna da kyau sai dai shegantaka ce ta rinjaye kirkin sai ake ce mutumin banza ana fahimta to in ka zo ka duba halin da ake ciki kuɗi na wurin kidnappers a daji akwai mutumin da aka kama yana cewa da dubu ɗaya ɗaya suke shan wiwi in suka murza suka murza suka sha ta rabi kawai sai a kan kuɗi yake kwanciya shi shugabansu kudi na wurinsu kuɗi na wurin 'yan siyasa kuɗi na wurin sojoji to ya za a yi a yi retrieving waɗannan kuɗaɗen 3.7 trillion is not in circulation baya juyawa ina suke tun da an buga kuɗin sun fita ana fahimta ba so nake in ce wai canjin ya yi ko bai ba a ni ba wai ba ni da ilimin abin ga amma malamai in za su yi magana su binciki masana yaya menene maslahar wannan canji menene matsalata ana fahimta sannan sai a buzo a mutane bayan ito, eh ga irin abin da za a fuskanta ga kaza dama kuma duniya haka take yadda nace musulunci kawai zaka rike shi ne bai da side effect yanzu me dadin duniya dadin duniya kwata kwata ko kila ka ce aure kwai misali nama misali ba dai su bane masu kuɗi ke ci wanda ya gagari talaka Fusu sai ka duba yakan kai to the extent kuma sai a zo a ce da kai duk wani abu da ya shafi red meat kai ba ya haramta ka ci shi kakka ci jan nama sai dai ka ta fama da kifi da kaji to in talaka ne wanda ya same ka mai sai ce kai ba kai aka hana cin nama ce kai mala a mutu halli ma dama daga wani sai ba ni ba ci ba samu nake ba ana fahimta sannan a zo a ce to kai din nan kwanda kake gani shine na hutu ya haramta ga mutum irin ka ya ci kwai saboda wasu dalilai da cututtuka da suka kama ka haka wake wanda zaka ci aka ce protein shi ke sa kiba da kaza kai mutum irin ka ya haramta ka ci saboda wasu dalilai da ke cikin jikinka to me ya rage kuma ba su bane dai daɗin ko to me kuka kuɓe su ne daɗi misali wanda an ka tafi wani wuri ka canza ta me za a baka akwai farfesu akwai tuwo akwai semo akwai ba na farfesu don ka dan canza yanayi tun da kullum da zuwan kake fama Da <laughs> ba haka wani to duk shi abun duniya yana da nashi ainihin salbiyat side effect to amma kafin a fito a yi magana sai a ci to ya abun yake ina da wani ɗalibi a nan kusa yake yana gaya min cewa yana da wani shugaba soja gidajen shi da ya sani sun kai ɗari wanda ya iya sani shi sannan wai don za ku yi transaction na dala ɗari uku dala miliyan ɗari uku zuwa ɗari biyar akwai gidan da kawai kuɗi ne a dankare haka a durowa kawai za a baka to yanzu misali in su da suke cikin sama ɗin suka gano wannan magana kai yanzu baka da ko miliyan goma baka da ita so an canza kuɗin mai matsala kana da kuɗin da zaka kai ne bari a rakice ka a ce kaza kaza kaza sauransu su ne yanzu suke ta tsalle tsalle ya za su yi ina za ka fito kaza kaza saboda in ka kawo kuɗin to sai kuma ka haɗu da Abdulrashid Bawa to malam yi bayani ka ji faɗi ihun da kenan ai wani is not the right time da za a canza kuɗi wa ne ne ne ne ne kaza to to shi talaka za ba ta kai yana ta kan shi na wani kuɗi da zai canza bari a ce an kama shi shi abin da zai ci mai ga gare shi to yadda nake ba so nake in ce wai canjin bane daidai ko a'a su mu bari su masana ɗin su fito su ce mana ya yi daidai ko kuma bai daidai ba yanzu a kwatano ba neighboring country ba ne shekarun jiya su ma ba dala saboda wai ka gane kamar da Najeriya din da kwatano kusan ɗan juma ne da ɗan jimai yadda dalan take ɗari takwas da wani abu anan can ma an tafi ba ta saboda yan kasuwannin su suke overlapping suna haurawa can din suna siyo da rolin ko kuma su saida to ƙasa a ina ta ci gaba a haka jama'a a ce kusan 10% out of 100 su suka rike kudin ƙasa kusan 90% suna cikin talauci bai da za to 95% 5% kawai su suke juya ƙasa kuma in suka yi decidin suka ce dala za ta koma 200 to insha Allah gobe za ta koma 200 su sun sayar da suke yi to ni har kullum abin da nake gani jama'a al'amarin ƙasan nan mu ta addu'a di yadda kake tunanin al'amarin ya wuce tunaninka muna da abin nan 3 arms na gwamnati ko legislative judiciary executive misali to ka duba ka ga duka waɗannan abubuwa in ba Allah bane ya taimake mu ta ina za a samu gyara ɗauki judiciary alƙalai mutum ne aka kawo shi yana da laifi kai ka sani shi ya sani amma sai a sai alƙali ana fahimta a ba shi kuɗin ko ya sallami karan ko kuma ya saki a kisu yanzu nan akwai wani kaftin wani abu alkali da aka kashe a jos janar kun san an kama mutanen kusan mutum sha ɗaya amma a sai aka sake su to amma shi alkalin ya yi ritaya an sake dawo da shari'a baya to wace irin shari'a ce mutanen nan an kama su confirm ga evidences ga proof ga kaza su suka kashe wannan mutumin kan wani dalili za a sake su ina son sani evans ai jinsa jinsa kid na din na wanda ke bilonia shin ba evans din nan bane aka yi shari'a aka ce finally an ce an yi execution to sentence by death yanzu kasan wai an canza abu ya koma shekara 21 kuma in tafiya ta tafiya shi ke nan za a wayi gari a ce masu shi to ina talaka yake da hope ka zo ma sojoji nan gwarin fa ina gaban san ko kuma din ba soje da jigida na live ammunition da jigida kai da ka ɗauki ƙura'ani ko ka ɗauki bible ka ce zan wallahi zan yi kaza zan yi kaza wai kuma kai ne kake taimaka ma waɗannan mutane a kashe 'yan ƙasa waɗanda ba su ji ba ba su gani ba saboda za a baka ɗari biyu ɗari uku to ka gaya mani wa zai iya gyara mutanen nan in ba addu'a aka yi ba ba wani ba wani amount of effort da zai iya gyara su in ba koma ga Allah aka yi aka dinga zafafan addu'o'i ba duk waɗanda ka ɗaura ka ce a yi abin da ya dace a yin to da su ake yin wannan can aika aika da banna akwai sojan da nake hira da shi ya ce mu wannan abu malam magana ta Allah ba so muke kare ba me yasa yace to ai da akara makalla wahala ce muke yi yanzu ne ko muka ga dil kudaden da aka fitar na security ba a taba da su ba a tarihin kasan nan irin wannan gwamnati makaman da aka siyo na ruwa da na sama da na tudu ba a taba siyo su ba a tarihin ƙasar nan to me yana abin ya karewa me yana to abubuwa da yawa kun samu labari hakimai sarakuna masu unguwanni, wane ne da su tsundum ake haɗuwa ana irin waɗannan ayyuka to in kai su suke ganin mu wa mu ganin su to da su da suke ganinmu, da mu da bamu ganin su akwai din mai ganinmu. ba sai mu koma gare shi ba tunda abu ne ya ƙi ya ci ya ki cinyewa ya ƙi kaza ya ƙi kaza malam turji kuna jin labarinsa turji cewa abin ai siyasa ce ni turji din shegiya abin da faɗa kenan yace in ana so a kashe shi za a kashe shi yau ni na ji wannan hiran ban san ko kun ji ba yace duk siyasa ce yau in ana so a kashe turji turji ni din banza siyasa ce kawai to addu'a za mu riƙa jama'a duk mutumin da masallata za su zauna lafiya in Allah ya ba shi mulki zaman lafiya ya dawo wa 'yan ƙasa arziki da walwala ya dawo ko peter obi ne Allah ya ba shi mulkin ƙasa ina gaya maka in dai addini ba zai tabu ba masu addini ba za su tabu ba ƙasa za ta dawo lafiya ko ma waye ya hau amma duk mutumin da cikin ilimin Allah Allah ya san cewa masu addini ba za su zauna lafiya ba addini ba zai zauna lafiya ba mutane za a matse su kaman a cikin tukunyen dambo to kada Allah ya bashi mulkin kasan saboda ana ana cikin yanayi mala to amma mun kasa gane ba sai gani muke kawai ai mafitar a wurin wane take ba wanda zai iya fitar da wannan situation da ciki saboda ai ba shi zai fita fisikali ya je aikin ba ba sawa zai ba to waɗanda zai sa amintattu ne ɗazu muke hira da wani babban mutum yake gaya mani a noma kuɗin da aka saki a noma ba a taɓa yi ba irin wannan gwamnati a wannan ƙasa to kaga ai sai aka hana mutane noma ana fahimta aka je aka aka rikirkita al'amura sai zama na kudaden su waɗanda sai mutane su gungu kawai sai wai wai su wai kungiyar manoma in an ba su takin da da man feshin take a wurin aiki suke sai da ba manoman bane manoman na gaskiya ba su samun wannan benefitin sai kuma ya magana ce buhari yan shi ya yi alarketin ya ce aji a baya gashi a baya tun da ba bincike zai ya ce wai an yi zanjiyar tana da faɗi waɗanda aka ba kawai shikenan sai mu zo kowa ya cika fam a mushi id kaza kaza shi ya manomi ne ko galma bai sai da ake rike ba fatanya bai sai da ake ba sai a je a samu wata gona kar a za ce to ga ga ga supervisor ya zo Ka ga nan muna da hekta hamsin duka ta mu ce muna mu ɗari gona wani ba a dauka kas kas kas ce to yaya za a yi ce to shikenan taki kowa za a bashi bai ko goma goma to misali an ce dubu goma goma ne kaga kana da hamsin kenan to ni mena za mu baka 10% shikenan an gama haka fa ake rayuwa to muna da bukatar mu canza kuma mu rike addu'a addu'a ana yin Allah da ba za ta faɗi ba sanda taimakon Allah zai zo kai kila kana ɗakin ka ko kana hanya sai ka ji taimakon Allah ya zo amma irin yanayin da ake ciki Allah subhanahu wataala ba zai bari al'amari cika tafiya haka ba insha Allah ana nan zaka ga Allah ya turo wani mutum irin irin irin gaddafi ya rike kujeran duk wanda ya motsa sai dai ya ji an ce man rabbuka ma dinuka ma taqulu fi hadha rajul lokacin na tafi insha Allah ai Allah bai alƙawari ya bar azzalimai su ta abin da suke so ba a'a ana nan ana nan insha Allah Allah zai kawo wani mutum zai jingina constitution yadda kaga Putin nayi a Russia haka zai zo duk da in tari kai ma mai karfi zai ce mai kake nufi da wannan tarin yi bayanin shi kowa zai yi shuru kamar ya mutu saboda abun ba hankali a ciki ba hankali masu pension misali wane state ne nake ji Niger ne ko ina ne ana bin su 14 billion na pensioners to haka da nan suke kaga yan kuɗi yan kadan wani ka ya mutu a gindin kada wani kaga ya stroke ya kama shi wani ya samu heart attack saboda dan dubu uku dubu biyar dubu shida an rasa inda suka shiga Allah ya sauke ke cewa wa abdullahi ibn hudhafa sahmi sahabi tufiya bi misr عبد الله بن حذافة رضي الله عنه صحابين واند يارس مصر كما أتني أكبر نشي ودفن بمقبرتها أكبر نشي أمقبرة مصر وذلك في خلافة عثمان رضي الله عنه يا يارسني أخلافا عثمان بن عفان رضي الله عنه وقصته مع ملك الروم حكاها أبو رافع قصة ترى لسلك الرومة تو أبو رافع radiyallahu anhu ya hakaito ƙala ga abin da ya ce wajjaha umaru jaishan ila rom umar dan khattabi radiyallahu an ya fuskantar da runduna zuwa ga ƙasar roma fa usira abdullahi ibn hudhafa sai aka kama abdullahi dan hudhafa radiyallahu an a matsayin fursunan yaƙi fa zahabu ila malikihim sai suka tafi da shi wurin sarkinsu fa qalu sai suka ce da sarki inna haza min ashabi muhammad lallai wannan yana ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqal sai sarkin ruma ce da shi hal laka an tatanassar shin ko kana da sararin ka zama kirista ka zama arne wa utiyaka nisfa mulki in shata mulki na biyu in baka rabi ana fahimta to kaga annan wasu daga cikin 'yan siyasu abinda suke jahilta kenan sai ya ce maka a nan ba addini muke ba ma'ana shi ya kwaɓa rigan addinin ya zama wani abu daban to a lokacin da kace a nan ba addini kake ba in fa muka tambayi malaman tauhidi za su yi maka matsayi da wahala ka sha da haka kalma ce tana da haɗari duk da na san rukunnan siyasa guda uku ne idza haddasa kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khana dole ne in kana dan siyasa waɗannan alamomi da wa ake iya ganewa da su munafiki sai ka zama wannan kana dan siyasa in kai magana kai ƙarya in kai alkawari ka saba in an baka amana ka ci to in baka samu waɗannan rukunnan ba kai baka zama dan siyasa ba akwai na hudun ma wa idza khasama fajara idan aka yi husuma da shi sai ya fara gaba to duk ɗan siyasan da bai da wannan ba ɗan siyasa bane har ka jana ta wani ba siyasa ba ɗan siyasa bane wa ya gaya mishi ana wannan siyasa ai sai ka zama tinkirin magulmaci har ka ga wani shi aikinsa yana tukuru dare da rana aikin mutanen wuce yake yi a samar da na dubu goma wani na dubu sha biyar da an shiga taro kawai bayan sai ya danna kawai kira mai gidan shi ya ta instigating fire ya zangi wanda ke ai kaza kaza fasin yake samu ana magana shi da yana ji a can ana kuma recording in awa uku za ku yi kuna mita akwai recharge card wai tana kunne ana recording magana kowa shi kuma mai gidan shi na ji shi ma yana recording in an gama taro wani dalili ya zo ya hada su ce eh ai ranka ya rade wallahi ai muna jin irin kokari da kake muna kaunan wannan tafiya kaza ko din <laughs> ko Allah sarki to nan magana wace ce malam sai ɗima wata kama ka kuma baka isa ka ce sai ka rasa to an na haza ta ina siyasa fa kenan to wai a haka kuma ake ta wannan kabirabira mu kuma da yake mu dinna from lower level mun kasa fahimta sai ka daga jijiya ka zaki wannan ka saba da aminin ka ka lalata saboda wani mutum saboda interest ɗinsa shin mutum nawa ne baka da labarin yana wannan jam'iyya in ya buga ya ga abin da zai samu ba zai kai ba sai ya dawo ce eh, bayan na tuntuɓi magoya bayana sun nuna mun cewa mu bar wannan tafiya mu dawo nan shi kaɗai ne ma magoya bayan <laughs> shi kaɗai ne saboda kayan da yake hari a can ba za su zan ba da kawai sai bai mutane sakar kazo kai kuma ka zo ka bata da na hannun damanka kan siyasa ya kamata mu kiyaye malai yake cewa qala sai a law a'taytani jami'a ma tamlik wa jami'a ma tamliku arab ma raja'tu an dini muhammadin sallallahu alaihi wasallam tarfata ain in za ka bani duk abin da ka mallaka kai sarkin ruma in za ka bani duk abin da larabawa suka mallaka ya kai sarkin ruma ba zan taba dawowa daga barin addinin annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam daidai da kiftawar ido qala sai ce idan aqtulak to ko zan kashe ka qala sai ce anta wa wannan ya riga naka fa amara bihi sai umurni da shi fasuli ba aka tsire shi wa qala Ya yace da masu jifa bayan an daddaure shi irmuhu qariban min badani ku jefe shi kusa kusa kar ku tafi nesa ku matsa kusa ku dinga masa ruwan duwatsu wa huwa ya'ridu alai shi sarki yana ta bijiro masa da wannan kalma kawai ka zama arne wa ya abashi kuma yana ki da ya ga ya tire fa anzalahu sai ce a sako da shi wada abi ya yace a kawo tukunya fa sabba fiha ma'an hatta ihtarak ya zuba ruwa a cikin wannan tukunya har sai da ya kone ya zababbaka wada abi asirain min ya yace a kawo mutum guda biyu daga cikin musulmai cikin waɗanda aka kama a matsayin fursunonin yaƙi fa amara bi ahadihima sai ya umarni da guda ɗaya fa ulqiya fiha aka jefa shi a tukunyan nan wanda ruwan ya zababbaka wa huwa aridu alaihi nasraniya yana ta bijiran masa da kiristiyaniti arnanci kaza mai arni kaga yadda wannan yayi to malam kafin mu kai kana gan kai ne ya zaka yi tuntuni ma zaka yadda sai ka kafa aya da hujjar cewa eh, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun saboda kaga mutum kawai an cikin zabakakken ruwan zabi ya kace ga zai zama kuma ba su canza ba fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'fu wa ma ba su yi rauni ba ba su gaza ba saboda abin da ya same su ta hanyar Allah subhanahu wata'ala ana ko fahimta wa huwa ya aba yana ki sun baka sannan abdullahi ibn hudhafa as-sahmi radiyallahu an kawai sai ya fashe da kuka da ya fashe da kuka faƙila lil malik sai aka ce da sarki innahu baka lallai wannan mutum fa na ɗauren nan fa yanzu ya yi kuka to ko muna tunanin tsoro ne ya kama shi fa zanna annahu qad jaza sai yayi zaton cewa ai tsoro ne ya kama shi fa qala sai ce rudduhu to ku kawo shi kai ma abuka me yasa ka kuka mun ce ka zama arne ka tsaya kana ta tsalle-tsalle kukan me kake to yanzu me zai sa kuka saboda kaga wannan ya to ya babbake shi yasa kai kuka faqila qala sai ce qultu sai na ce. hiya nafsun wahida ai rai ce guda daya tilo ana fahimta rai ce guda daya tilo Tulka a saa fata zahab, za a jefa ta lokaci ɗaya ta tafi ai ba wani abai fa kuntu ashtahi ni abin da ya sa ni kuka na kasance ina kwaɗayi ne an kuna bi adadi sha'ari ina ma a ce duk wata kafa da gashi ke toho a cikin jikina zai kasance an fos rayuka ne a wurin tulka fin nari filla, a dinga ɗauka ɗaiɗaiɗai ɗai da adadin kafan gashi a dinga sa ni a cikin wuta in toye in dawo in kone in dawo in zababbaka in dawo in dai cikin hanyar Allah ne subhanahu ta'ala ba zai dame ni ba fa qala lahu sai wannan mai dagawa bai ran sarki ce hallaka an tuqabbila ra'si to bari in baka wani abu tunda ka ji ka zama arne zaka iya sumbantan kaina kai kisin din kaina qala na'am sai ce eh, zan iya yi faƙaɗa lahu abdullah hallaka an tuqabbila rasi wa ukhalli ank shin zaka iya sumbantan kaina in fatu batunka in rabu da kai faƙaɗa lahu abdullah abdullah ibn huzafa as-sahmi an anhu wa an jami'il usara ba ni kadai ba har ma da dukkanin fursunonin yaƙi prisoners of war da ka kama duk zaka rabu da mu musulmai to ka gaya mun waye ke da irin wannan tunani a cikin ana ofarin ɗinka cewa za a sake ka kenan to na gode sarki Allah ya kara karama to ku sai Allah ya harba su kuce ba cikin rai shikenan wai ba haka muke ba shi sa muke wahala ba tsintsiya muke ba kawai tunaninmu in jifan ya tsallake ni ya fada ko da kan yayana ne haka muke rayuwa sai ya ce a'a tunda na sami wannan ofa ɗin ba zan sake ta ba zaka banni ka ban dukkanin musulmai qala na'am sai ce fa qabbala ra'sahu sai ya sumbanci kansa to a nan kuma za mu gane shi kuma dattijo ne saboda in wani ne yanzu nan kuma sai turanci ya canza sai ce yawa tun da ka sumbanta kuma zan kashe ka kuma ya kashe shi nan amma ya sumbanta wa qaddama bil usara wa qadima bil usara ala umar aka bashi dukkanin wani fursunan yaƙi cikin musulmai ya zo da su wurin Umar radiyallahu an fa akhbarahu khabara sai bai wa Umar labari radiyallahu an fa qala Umar Umar sai ce radiyallahu an kuma haqqa ala kulli muslim ya zama dole akan kowane musulmi ya kyautu ga kowane musulmi an yuqabbila ra'sa ibn Huzafa yazo ya sumbanci kan Abdullahi dan Huzafa sahmi radiyallahu an wa ana abda ni ne zan fara فقبل رأسه عمر رضي الله عنه سيسم بنتي كان عبد الله بن حذافة رضي الله عنهما أجدر الناس بالكرامة ما في شنشنشن متاني رجل ما ماوا عبد شيني ونباوا تلفت نفسه لنش يسأل وانت ليسلم دينه تبدا الدين سيكبتا واستوصى رويما صاحب الله wani abokin ruwaim ya yi maka wasiyya faƙala sai ce haza badlun roh abinda zan baka shawara shine yada rayuwa wa illa in ko ba za ka yada ka wurin nema da haƙuri da juriya ba falata shagil rahat karka shagaltu da yasassun abubuwa bi ma'ana matsoraci ba shi zama gwani ko wane ne kuma ko ɗanwa ka zama kamar ni in ji shi ilin waƙa. Ya ce sararin waƙa bai san tsoro ba in ya fito shata ne kun san shi shi ma ya san ku to kuma sai kaka subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tobe ilaik